وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنفك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه عندي dai ba من ba muna إيماني cikin أكيدا wanda ake magana a kan imani da jakadun Allah gaba ɗaya an kai an sauke muke maganan imani da jakadan ƙarshe wanda ainihin ya tattara dukkan saƙonni a cikin saƙonsa guda ɗaya wanda imani da shi dole ne wanda duk bai yi imani da shi ba bayan aiko shi kowanne addini mutum yake kafiri na sunan shi ya zo ya gaskatar da ainihin wannan jakada kuma ya ci gaba da bautan Allah da abin da ya zo da shi an yi dalili na tsaya da na biyu duka ayoyi na kaliyai ne a littafin Allah ga dalili na uku isbaruhu sallallahu alaihi wa sallam an nubuwatihi wa khatamin nubuwati biha wa an wujubi ta'atihi wa umumi risalatihi labartawansa shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an nubuwatihi daga annabtakansa cewar shi innan aikace ne da aka aiko shi da kansa ya ba da labarin shi Allah ne ya turo shi wa khatamin nubuwati biha da cikata annabtaka da annabtaka manzon Allah wa an wujubi ta'atihi kuma shi ya ba da labarin wajen yi masa da'a lalle imanin mutum ba zai cika ba tilas sai ya yi da'a wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin abin da ya ba da labari cikin abin da ya umarni ko ya hana wa umumi risalatihi da gamewan saƙonsa jakadancinsa shi da kansa ya ba da labarin abubuwan nan guda kimanin hudu ya ba da labarin annabtakansa ya ba da labarin shine na ƙarshe sannan ya ba da labarin dole a yi masa ɗa'a sannan kuma ya ba da labarin saƙonsa ga mamman saƙon wani abubuwa guda hudu su ne waɗanda za a karanta a wannan nukuta ta uku sai kaulihi sallallahu alaihi wasallam a faɗinsa ita ana nabiyyu la kadiba anabnu abdul muttalib ni annabi ne ba ƙarya ba ne ni ɗa ne na abdulmuttalib mutum nake nan ba mala'ika ne ba aljani ne ba da wannan magana ta fi tabbatatta wacce ta zo cikin bukari da muslim haka kaga shakka annabtaka fa babu shi manzo Allah as-sadiq al babu sauran dama hadisi dai ake nema wannan kaɗai ya isa mutane ila istinasan duk wani hadisi da za a kawo yana ƙara ɗaya da cewa ne dai daga wannan kaji don kullum hujjojin sun yawa sukan yi daɗi wa mutum ije an ce ga kaza ije an ce ga kaza har hankalinsa kan kwanta to amma ba da haka ba wannan hadisi guda ɗaya ita annabi ya ce shi annabi ne shi kenan kawai mun ji mun gani mun karɓa ya faɗi kawai za a bi wasu ya qawlihi haka wajen zancensa inda ke inni abdullah wa katimun nabiyina wa inna adama la mujandalun fi tinati annabi ke lalle ni bawa ne na Allah wannan kowa bawan Allah ne amma bawantakan manzon Allah da Allah irin bauta ta ta musamman ta ta kowa wa katimun nabiyina ni kika maki ne na annabawa ni ne cikaton annabawa tuntuni ake ta aikowa ake ta aikowa to annabawan auren Allah kamar yadda muke magana adadin su suna suna wajen Allah tabaraka wa ta'ala adadin su a aiko wannan a aiko wannan a aiko wannan duka annabawan an gama aiko sai shi kenan kwallin kwalli ya rage shi ma aka tafo da shi kaga wannan ya isa mutum ya faɗaka duniya ta zo ƙarshe ko ba ke ma komai ba tunda ana aikowa ana aikowa ka ce duk wanda za a turo inda daga Allah ne ya kare to ka ku ba abin ya rage ƙarshe wannan gida ya sanar da ya kusa rushewa in ma mutum bai mutu ba in ma ainihin mutum yana nan yana jin da karewa zai tafiya ba wa inna adama lallai tun adamu alaihi salatu wassalam jandalu fi tsinatihi tun yana da taurinsa a cikin tabansa annabi adam yake annabi muhammad yake annabi tun lokacin da ainihin an ce mujandal yana da kwari tun inda in an kwankwasa tun ina falfal ko eh, kalfal fal falsal ina kalfal kha min falsalin kalfal tun ina falfal tun ina saurin sa kwas kwas tun lokacin annabi muhammad yake annabi a cikin jikin adam cikin yunkun din akwai yunkun sa ina annabi a cikin wannan lokacin din saboda kana ne kila ba mata yana mujandalin tun ina da tauri tun adamu na cikin tauri bai zama jiki hasa wanda za a taba a jilauci wanda in an soka jini zai fita tun bai kai haka ba tun kila ina yunko ne wanda in an bantara ƙura za a gani in an goge ƙura za a gani tun lokacin annabi Muhammad ke annabi a cikin jikinsa wa fi qawlihi haka akan fadin Allah ce inni abdul an manzo Allah kai إني عبد الله نكون باين ها دي دي كده يا من كما با وكاليني وفي قوله كان نبي كده إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في سنته wancan za ku ga ainihin wancan ruwaya na farko an ce bukari da kitarikul kabir wannan ko na biyu din na uku mutafakun alaihi hadisai ne guda biyu dama ana samun mushkilan kofi kullum na karanta nawa sai in jana ta kai kai shi ne canza za ku nima yau da faɗinsa shi sallallahu alaihi wasallam inni abdullah ni bawa ne na Allah wa khatimun nabiyina kuma cikamaki ne na annabawa za ga ruwayan kusan iri ɗaya ce wa inna adama lalle adama la mujandalun tun yana ainihin tattaure ina cikin tauri yana ainihin mutum yana ainihin da taurinsa bai zama mutum ba sai dai nake a cikin tabansa tun ina gine a kaskonsa nake haka wannan muttafaqun alaihi ne wa fi qawlihi haka sai hadisin cikin faɗin manzon Allah matsali wa masalul anbiya'i min qabli كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله إلى موضع لبنة واحدة فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة أنا بشي مثالنا ده مثال النباوة wato misali na a cikin annabawa in kana suka gano matsayina a cikin annabawa min kawali da suka gabata kafina ka masali rajulin misali na tamkar mutum ne bana baitan ya gina irin wani gida mai ban mamaki fa ahsanahu wa jammalahu ya kyautata wannan gidan kuma ya tsawata illa mawdi a labinatin sai wajen tubale ɗaya mana wurin blok ɗaya dukkan gidan an gama shi amma a kan kwanan gidan ya rage tubale ɗaya a fa wahida faja'alan nasu ya na bihi mutane suka dinga zuwa suna kowaya wannan gida suna kallon abun mamaki yadda aka tsara wannan gidan wa ya jabuna lahu suna mamaki gini ya gini wa bai a ta at hadhihi ina ma an sa wannan tubalin ko an sa wannan blog din da gini ya yi kyau ta haka misali na yake a cikin annabawa an aiko adamu su nuhu su wane ne dukka sun gama zuwa annabawan nan illa wanda ake kullewa da su nambobin kowace namba mai ya riga ya amfa nambar an kira kowa a namba shi ya amfa illa mutum ɗaya ne ba a kira ba gurbinsa yana nan fari fat ba a rubuta sunan shi ba a aiko shi ba saboda haka nan kwan ya kalli tsarin nan ya kalla sai ce kai ina ma ɗaya ma ya zo fa anan labinatu to ni ne fa tamkar wannan tubalin da ba a fa ba wa ana khatamun nabiyina ni ne cikamakin annabawa daga wannan hadisi da hadisin da ya gabata ya ƙaryata da'awan ahmadiyya ko kuma shi kansa ahmad gulam ɗin wanda ke ci annabi ne wanda ke shine wanda ya jagoranci silsilan irin annabawan ƙarya ko da yake kafin sa akwai irin su musailama irin su wane ne amma dai a wannan zamani babu tarihin da yake dukan mutane wanda yahudu kuma suka ɗaure musu gindi irin ahmadiyya wanda suna ainihin suna kashe kuɗi suna jan hankalin ɗan uwa suna shiga cikin addini tare da cewa su nan kafirai ne zalla kishiyan musulunci ne wa fi qawlihi haka a fadin Allah a fadin manzon Allah wallazi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in na rantse da wanda raina ke hannunsa sallallahu alaihi wasallam ko bai rantse ba in ya faɗi gaskiya ne ballantana ya rantse kuma annabi shi ya sani yake la yu'minu ahadukum babu ɗayanku da zai yi imani ya kammala ya zama musulmi hatta a kuna a habba ilaihi sai na fi soyuwa a wurinsa min waladihi daga ɗansa irin so na tausayi wa walidihi sai na fi soyuwa gare shi daga iyayensa in annabi ya faɗi iyayenka ko iyayenki suka faɗi ba a sauraron maganin iyayenka ba a kallon su faɗin manzon Allah ake aiwatarwa wannan sai ajma'ai da mutane kuma gabaki ɗaya sauran mutane an faro ta ne manya-manya kaga dai wanda shi alaƙa da mutum ɗan wanda shi alaƙa da mutum mahaifinsa to kam lalle shi mutum ya ta son manzon Allah a kan waɗannan sannan zai zama musulmi saboda haka nan dole son manzon Allah na kunga aiki ne sa'atuhu fi ma amara وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع sai ya tabbatar da wannan gaskata duk abin ya faɗi sannan yi masa biyayya a duk abinda da yake sannan bayan nan barin duk abin ya hana a nan ne mutum ya tabbata musulmi in ku ba haka ba ko rijista da musulunci da yi ba har zai mutum zai kasance idan doka ta yi masa daɗi zai bi ta in bata masa daɗi ba zai bata ba musulmi yake ba illa yana wanke fiska da hannaye yakan shafa kai shi ma ya wanke kafa shi da masallaci yake Allahu akbar amma musulmi ne ba wannan ne in mutum ya tabbatar da wannan ya karbi wannan sharaɗin lokacin Allah zai fara rubuta masa lada in ya yi aiki in ya yi zunubi a rubuta masa zunubi an ku ba haka dama ban kaura ne irin waɗanda la nuti mu lahu yawmal qiyamati wa bai ma cikin layin waɗanda ake kididdiga a mutane musulmai saboda haka nan sun ya imani da wannan tsari kuma ya fifita rayuwar manzon Allah ko kare addinin manzon Allah sama da kansa sama da komai shi da yake gidi duniyar nan wa qawluhu da zancensa sallallahu alaihi wasallam yace kullukum yadkhulul jannata illa man aba qalu wa man ya aba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala al janna wa man asani faqad aba manzo Allah ce kullukum yadkhulul janna dukkan ku za ku shiga aljanna illa man aba sai wanda baya so mutumin da ya gaddama ya ƙi قالوا ومن يعبى يا رسول الله da mamaki zai ki shiga aljanna ya manzon Allah saboda su kawai in mannabi ya faɗi magana idan ba a gane kanta ba tambaya ake me ake nufi waye ko wannan wanda zai ki qala duk wanda ya min da'a ya shiga aljanna lura da abin da zai kasance ma kamar ya kasance tabbas ne in dai mutum ya manzon Allah aljanna ta tabbata a gare shi wa man asani faqad aba duk wanda ya saba min wannan ya ki shiga aljanna ga aljanna lagwai lagwai abu ta a gare shi da sai kauce daga kofar ya bi abun da ransa yake so ko ya bi abun da kasansa take so ko ya bi abun da danginsa suke so ko ya bi abun da kabilarsa suke so ko ya bi abun da yankinsa yake so ko ya bi abun da ransa yake so wannan ya ki shiga aljanna kirkiri وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي لن زكا دانكي دأن نبتكى نفسك تبت في بابو صولا زكا بابو صولا فابو فلا رسول بعدي بابو زكا دا بايانا ولا نبي بابو ولي النبي وفي قوله صلى الله عليه وسلم فضل فضلت على الأنبياء بست صلى الله عليه وسلم an fifita ni kan annabawa da martaba ɗaya bayan ɗaya da martaba shida sauran annabawa da ba a ba su ba ofitu jawami ilkali an ba ni dunkulallun kalmomi kalmar manzo Allah yana ya dunkule ma musulunci da kalma ɗaya jumla guda ka tafi kai taɓanta da ga kome ya shigo kamar yadda littafin sa yake haka wannan ba duk annabawa suka samu wannan ba in kana bukatan tafsiri zai warware in kana bukatan dunkule inda ka kai da basira ne dunkule magana sai ka rasa inda zaka shiga ne yanka magana wannan sirtu da ra'u an taimake ni da tsoro ma'ana sallallahu alaihi wa sallama Allah ya bashi wata baiwa duk wanda yake ja da shi sai ya samu firgita za a ga musulmi wanda saboda imani ne da manzon Allah da kwatanta bin alkur'ani bin sunnan manzon Allah sai ka ga ɗan kaɗan kuna filfilin tsoron Tsoronku ake yi bincikenku ake yi me kuka tara na makamai wanda sunan makamai ma ba ku sani ba amma tsoron ku wannan kwargini ne daga Allah da aka ba wa manzon Allah muke cin dajiya ta dalilin za ga in mutum ya yi magana yana zaune a sa zai yi magana sai ga ta sai an sake canza tsaro sai an je an dawo an sake abun nan wannan wata baiwa ce don za a ga abin kaman zai yi daga duniyar nan ne da gani ba saboda bin manzon Allah ne ya janyo cewa aka ce za a kwatanta tsaro irin na manzon Allah sai aka waye gari masu bulala suna barazana masu bindiga masu wuka ka kwatanta hizba ka kwatanta da ƙungiyar ne ake jinata bukatu ta ke kome na yi bukatu su gori ga su wanda suke kiriki za su shigo kasuwa su kama wanda suke so su kashe su duk yanda suka in suka canza mai bai laifi ne shi kenan gwamnati ta yi da ne laifi ne suna da tsaurin jini amma hankali bai tashi a kansu ba ba a ma damu da su ba wani abu da yi ruwan amma cewar aka ce za a yi wata abu mai kama da Hizba. dan ba hisba sai ba mai kama da ita kwatantawa ka ce za a kwatantawa an yi mutum ya sai kirga tsoro ake je an hana kowa ya hulɗa shi saboda gudun ba san irin ƙarshen da suke da su ba kuma ga jikar ne su ba su da komai yan yara ne ma me tsammanin ka da dusaɓen da suka ce za su yan yara ne jikokin jikokin dusaɓen nan inda dusaɓen ne suka zauna suka yi mitin anguwa kaza suka yi mitin anguwa kaza suka yi suka ce hizba kawai su ba su taɓa yadda ba yana jin da yanzu dole ma kawai shiga anguwannin su zai yi ba kamar da kala hukana amina duk wanda da angon su zama lafiya wannan ɗan yara su ne suka tashi haka takoran da aka ce jittaɓai sun gane su suka ce za a yi addinin musulunci a aikace ba addinin musulunci ne na takarda ba wanda za a karanta a zaure a rufe a ce Allah ba mu ladan karatu ba maganar ladan karatu yanzu muke nema ba aiki da karatu muke nema sai an yi aiki da karatu kafin a samu ladan eh, ba ka karantawa ku kara a zuba karatu zuba karatu ka dauka ba ka samu ladan ba ka samu ladan sai ya fita daga littafi an yi shi a aikace an cire sarai kowa aiki yake kokari yake ya kalli wannan jirgi na musulunci ne zan yi hakin kaya fa zan yi a'a mai za a fa mai gawayi mai gawayi za a fa me za a fa duk in ka rasa aikin da za ka yi ciki je ka goge wa ainihin direban glass zan sai inda gani inda zai ga haka nan kowa da abin da zai haka addinin musulunci ba shi da ɗan kallo yan kallo sai dai na waje wanda ba zama musulmi ba ka abokin aiki ne suke wani bayyaban wani wani bai sai ga jarumi wani irin jarumi gafara ni in yi abin da ba za ka iya ba kai kana cewa gafara za ka yi abin da ba zan iya ba kowa ta kai ta kai kawai yake ba a kallon me nai ina kallon ba na kallon me sai kai ma ka kalli abin da nai kai tunani kawai ne za ka yi musulunci ni ma ina nan ina gane zan yi musulunci ina ga idan aka kifar da wannan addini ni illa ta ce ni ne ban yi abin da ya kamata ba duk na kafa da aka samu addini ni ɗauka ni na janyo kai ma ka ɗauka kai ka janyo ka ga da tunanin za mu tashi mai aiki to wani abin da ya kamata kenan mu ɗauki addini aikin mu ne hakkin mu ne in yayi mu muke da laifi in ya ɗaga kayan mu ya ɗaga duka muka ɗaga shi duk wanda ya ɗaga musulunci mu muka yi sai dai mu ƙara taimakawa saboda haka nan annabi na ce dai a wani sirtu da ra'ub wannan shi yasa addinin musulunci yake da kwarjini za a ga mutum ya aje gemu kawai ana tsoron ana ce akwai tashin hankali in yi shigo ma'aikata da gemu ma'aikatan hankalin su kan tashi gemu kawai bai fake kawai ba ya da ya fara wazi da ya fara amru bil ma'ruf da nahyi anil munkar ya ɗage wando ana ta kallon wando shi in ya shigo kowa ya zauna duk wani mugu ya shiga taka tsantsan sai dai ya za a yi ne wulaƙanta shi za a yi saboda gobe kai sake zuwa kai ni fa mai ɗaga wando bai shigo a ne ni Najeriya ne kamar da ke yan Najeriya musulci da ra'a bikin idan aka ga mace mai hijabi da niqabi za a ga idan tsofaffin banza ne in yara kowa ya zauna ya yi shi wannan fa irin mutanen nan ne hankalin kowa a tashe shi saboda mene ne gani wannan tufafi ne kuna kwatanta abin da manzon Allah ne yake ba a zo kan aiki manyan ba me tsammaninka yadda ta sa hijabi ta sa niqabi a ce maka ta tabiki take na addinin musulunci gaba da ɗari bisa ɗari hijabin kansa ya birkita anguwa ya birkita gari hijabin da niqabin to me ya zasan ka ɗauki qur'ani gaba ɗaya ya aiki da shi ina fata an gane ba mu ba muna kira ne zuwa ga guda ɗaya ba mu muna kira ne zuwa ga duka duka yadda aka fara ake sa hijabi da niqabi to sauran ayoyi sauran hadisan duk alalubo su a yi su a aikace yadda aka ajiye mu aka ɗage wando akhlaku adabu mu'amalatu su gaskiya su amana su wane ne duk a yi su a aikace saboda haka na idan muka dawo to babu shakka martaban mu za ta dawo martaba addinin musulunci wa yawma idin kamar ibn wanda yake cewa yafrahul mu'minuna bi nasrillah faran nan mu ne za su murna abin kullum aiki ake so surutu ya isa an yi bambami an yi maganganu yanzu abun da ake jira kawai a gani a kafa kowa ya san abunda ita mata kamata a yi me abin yi a yi aiki kawai wannan abu na biyu kenan na uku wa ujjilat ko uhillat liyal ganaima an halatto min da ganima da can kafina ba a halatta ganima ba idan an yi jihadi an kama kafa da yaƙi rijalullahi an gama yaƙi gaba ɗaya an murƙushe kafirci kalma Allah ta tsaga sama kalmar la ilaha illallah manzon zamanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya daga an tsaga sama saboda kana an rubuta gumaka duka sai a tarkata arzikin kafan gaba ɗaya a jirgi kawai a zuba arzikin ido in Allah karɓi yakin babu zamba a ciki za ga wuta ta sako daga sama Ah, in ta sako gaba ɗaya talashi abin da sai mana alhamdulillah Allah ya karba Allah ya karba sai wata kafan da sun duka haka ke amma a lokacin manzon Allah ne za ka ce to yanzu bai kamata dukiya a yi mata haka ba a yanzu kuma ga wani tsarin ƙarshen zamani shi ba haka za a yi masa ba shi ya halatta a kafa ta biyar kashi ɗaya ainihin na gwamnati kashi hudu sannan a sake rabawa a raba shi tsakanin mayaka da dai sauran abin da shafi hukunce hukuncen ganima ba ita don nake magana ba amma asalin da ba a cin ganima a kan annabi muhammadu ne aka halaka ta saboda kana kun ya bambanta da wannan don haka addini musulunci shine kadai addinin salihun li kulli zamanin wa maka wa ju'ilat liyal arda masjidan wa tuhura saboda addinin musulunci addini ne sa sauka addini ne mai daɗi an sanya min kafa masallaci da ƙarfi duk inda sallah ta samu mutum kawai sai ya tsaya ya yi sallah in ya fafata ya rasa ruwa kai sai kawai sai ya taimama ainihin ya buga kafa ya sha shafa ka da hannuwansa ya sallah saboda sauƙinta wa ma ala lakum min addini min harajin au kama kala ba mu sanya muku wani kunci daga addini ba addini yusrun wa ursiltu ilal khalqi kaffa kuma an aiko ni zuwa ga halitta gaba daya na ƙarshe wa ma biyan nabiyuhu an cika ta annabawa da ni wannan darajoji guda ainihin shidda haka suke mukamai ne na manzon Allah kuma ya zama wannan tilas da kowanne ɗan musulmi da musulma ka san wa'annan darajoji wa'annan mukamai hatta kamata ya a cikin kacinta kacinta a dinga wa yara darajojin manzon Allah nawa ne wa'annan martabobi da ita sauran annabawa da haka sai a kididdigo wasu wa'annan ko da babu dogon sharhi wa qawlu da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man ata'ani faqad ata'a Allah wa man afani faqad afa Allah duk wanda ya min da'a babu shakka Allah yi wa da'a wanda duk ya saba min haƙiƙa Allah ya sabawa wa man ata'a amiri faqad ni. duk wanda ya bi sarki na ma'ana sarkin da manzon Allah ne ya naɗa shi ko kuma shi mai kofan manzon Allah ni ya bi wa man asa amiri faqad ni. wanda ya saba wa shi gaban da na kafa babu shakka ne ya saba wa saboda da kanan kaga wanda duk iza ki sabi babu shakka manzo Allah ke bai tun da wayannan mutane Allah ta'ala ne ya halitto su don su ba su tafi su goya wa manzon Allah baya su kare manzon Allah sai ya isar da saƙo su zama garkuwoyi ga manzon Allah shi kenan mutum kuma zai na kwankwasan garkon manzon Allah ai babu shakka manzon Allah yake hajji wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها الجنة أنهنا سوى النبا ودكا با وني النبي بذي شجاء الجنة إن جمن الله حتى أدخلها حتى نشجد wannan kamar yadda kuka san shafa'atul uzma idan aka taru a lahira a fashin alkiyama bayan an umarci mutane su tattaru a wuri guda ɗaya a shekara kimanin a wani ƙauyen dubu hamsin ba a cewa mutane uffan ba ana ɗanɗanan bala'i kawai to a ƙarshe manzo Allah ne zai je yayi magana a zo a fara aunawa mutane a duba 'yan aljanna a tabbatar musu da aljanna 'yan wuta a tabbatar musu da wuta Allah kaɗai sun irin zaman da za a yi a wurin nan to hakan nan bayan an gama duk wahalan da ka sani na rigingimin siratu an tsallake siratu kowa an masa wanka da ruwan rayuwa ya zama tsatsun an je ga aljanna tana kulle ta zama kamar yadda ka san kurman dutse babu wasu ba haka za a zana yanzu wa zai je ya tambayo a buɗe kofa kowa na tsoron kada a soke masa walar da ita ta shekara da shekaru ka samu ka tsallake da kan duk abin da shafi abin da zai jama wani abu nan baka su dukkan annaba nan za a nemo su a nemo manya-manyan da ake je fi mm, mm, nafsi nafsi Allah ya taimake na tsallako wuta na tsallako kaza na tsallako gaba ɗaya haka ba yan aljanna su shirko ta su sai an ji an nemo inda yake ya sace ba sai fa ya tashi zuwa ya je ya kwankwasa kofan aljanna nan take komandan tsaron aljanna ce waye ce shi ne muhammadu dan abdullahi rasulullah kawai ke bude kofa ce dama ka aka ce ka buɗe wani kafin ka sanar zai saboda kanan duk annaba na musu shiga aljanna sai zai wuce kuma ai mun gode wa Allah da Allah ya mu musulma sai dai amma fa addini mun kyale shi mun bar addini na tangare biya aikin dai kamata mu yi ba ma yi iri iri ka yi za a ɗauki saƙon sama a jirgin su gudan ba zauna a ƙara ga abin da ake so wanda ba musulmi ba fahimhin musulmin da ya jahilci addinin Allah ya faɗi wa hurrimat alal umami hatta tadkhulaha ummat an hana aljanna wa al'ummu gaba ɗaya har sai al'umma ta tashi al'umman da za su shiga aljannan kenan an gama tatewa kenan an gama rairayewa وقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء وخطيبهم وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخران مضاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة إذا كان القيامة يعني an tara na farko da na ƙarshe in su da ke kuntu imam al'ambiya zan kasance jagora na annabawa wa khatibahum ni zan iya musu jawabi ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata ba wanda zai magana nan wa sahiba shafa'atihim ni ne mai ceton ni ne wanda zai bi nemo da za a yi tashin alƙiyama saboda idan aka gama tattaunawa an gama kafin kafin a yanke ga abin da za dole sai yi jawabi na karshe wala fakhar wannan ba fahari ne ba muƙami ne Allah ya riga ya danka ne sama yanzu ka zo kana duba yan bidi'a abu bakin cike sai ka samu wani ya zauna wannan matsayin da manzo Allah ta gane masa iskilin sai shi ma ranar tashin alkiyama shi zai zama shugaban waliyai shi ne zai yi wa waliyai jawabi shi ne zai yi kaza nan za a zo a nuna shi a ce kaza wannan fi tsara malam wannan martabar ta manzon Allah shi ce shi kadai wa qawluhu da zancensa sallallahu alaihi wasallama ana sayyidu waladi adama yawmal qiyamah ni ne jagoran yan adam ranar tashin arziki Allah ka kashe mu a cikin musulunci ka tada mu a musulunci ka haɗa mu da manzon ka don rahmarka wa awwalu man yanshaqu anhu al-qabr ne ne na farkon wanda kabari zai tsage ya fito wa yawmal qiyamati ranar tashin gile al-qiyama wa awwalu shafi'in farkon mai yin ceto wa awwalu mushaffa'in farkon wanda zai nemo ki. saboda kana kun ga wannan daraja ta uku ta tabbatar mana ta sake ya kinan mana da manzanci manzon Allah ba abin da ya mana mai yi manzon Allah zai sai a bi kawai shahadatu taurati wal injili bi bi'ithatihi sallallahu alaihi wasallam littafan da suka gabata kakkaf sun ba da shaida musamman irin su taurata da irin su injil da aikowan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وبرسالته ونبوته وتبشير كل min عيسى من موسى وعيسى به صلى الله عليه وسلم bayan albishirin kowanne wa bi risalati sun shaida da manzancinsa ma'ana littafin sun shaida bai da ita ta aiko shi wa bi risalati da ainihin saƙonsa sun yi bishara da saƙon kansa kusan shi annabin aiko shi daban da wannan saƙon da zai zo da shi ma'ana wannan saƙo kai da ji ba sai an fassara maka ba ka san tsarin musulunci annaban da suka gabata sun ba da bisha albishiri annabi zai zo sunan shi ahmadu sannan bayan nan zai zo da wani saƙo na musulunci na tsarin rayuwa idan wannan saƙo ya zo dukkan saƙonnin da ke duniya kundayen da ke cikin duniya sosai su a bi wannan saƙon da zai zo da shi wata bashiri kullum bayan yin albishirin kowanne min musa wa isa nabi musa da annabi isa duk sun bada albishiri da shi قال تعالى فيما حكاه عن عيسى Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi game da abun da Isa ya ruwaito shi daga Isa wa idh eh, kun subhanallahi وإذا قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم tunatar da su yayin ainihin annabi isa yake magana ke kala ku ya bani isra'ila yayin da annabi isa ke cewa ya ƴaƴayen isra'ila yayin da kai isa dan maryam ke cewa alaihi salatu wassalam ya bani isra'ila ya inni rasulullahi ilaikum Ni jakadan Allah ne zuwa gare musaddiqan lima baina yadayya ina mai gaskatar da abin da ya gabace ni Nina tauratu kenan na at-taura at-taura da ta gabata gaskiya ce wa mubashiran bi rasuli ina mai yin albishiri da wani jakada ya ati min ba'di wanda wannan jakada zai zo bayana ismuhu ahmad sunan wannan jakada ahmad محمد كنا الصف آية فشدة وقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ainihin a wata ayin Allah ta'ala na cewa ainihin allazina yattabi'una rasula bayan Allah nan daga cikin banu Isra'ila da kuma ainihin al'umma suna bin jakadan nan da kowa ya san shi annabiya annabi al'ummiya wanda baya yin karatu da rubutu allazi yajidunahu maktuban indahum wanda suke samun wannan jakada a rubuce a wurin su jakada fi tawrata haka yake a tawrata wal injili haka yake injili wanda kafirci annabi Muhammad ya tafi ya amurhum bil ma'ruf wa yanhahum anil munkar yana umartan su da abubuwan da aka san su a shar'ance wa yanhahum anil munkar yana hana musu kazamtattun ayyuka na kyama wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu tsarkaka wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana haramta musu abubuwan da suke na kazamta masu cutarwa الأعراف آية عديدة هم سند وجاءت التوراة يا جاءت إن توراة ومن توراة هو القاري ومن ربط لسان بجانو سوف أقيم لهم نبيا مثلك من بين إخوانك وأجعل كلامي في فيه ويكلمهم بكل شيء آمره به ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم به باسمي fa ana akunul muntaqimu min zalika sallallahu alaihi kalmomin kawai zaki ji manzon Allah ne a ko da ba sharhi kalmomin sun kusa sharha kansu abin da zuwa wannan taurata cewar Allah yana cewa a littafin Musa da sannu uqimu lahum nabiyyan zan aiko musu da wani annabi ban da kai mislaka irinka kaga tun lokacin annabi Musa ba wani annabi irin Musa ban ba annabi Muhammadu wanda ya zo da littafin littafinsa daban injil kamar talhisi ne da taurata aka laida gefe abubuwa aka kara su abubuwa ba annabi mu um, uh, Suleiman annabi Dawudu duk yi amfani da taurata ne amma annabi Muhammad ya zo mustaqil mai zaman kansa yaran ma ba ɗaya ne ba wa'ancan duk daga yarukan ne suka tattaso amma ne Muhammad ne kaɗai aka yi annabi mustaqil mai zaman kansa yaren ma ba na yaren wa'ancan kaga wannan ibaran ba ta nuna kowa sai annabi Muhammad da aka ce saufa na lahum nabiyyan ka ya Musa da sannu zan aiko su annabi irinka ya Musa wani ne daban ba kai ba me kama da kai ina arsalna ilaihim rasulan kama arsalna ila fir'auna rasula min bayni ikhwanikum a tsakanin yan uwansu shi yake wannan annabi tsakanin yan uwan san shi annabi mai dangi ne wanda annabi aka mai dangi na annabi Muhammad ba wata kabila a cikin Laraba face yana da alaka da su yana da dangi wanda yake mai dangi zai taso cikin danginsa kaga mai tayatar ma ya tambaya ya aiki a cikin ku sai ke zo fa abu su sai dan adawan shi ne sai ce gaskiya mai dangi ne shawo wai haka ake haifu annabawa cikin dangi to haka yake ko da a taurata shi yana da wani ilimi wannan ilimin nashi ba wani ba ke to ai gaskiya wannan ya cika ta wani wani sharadi daga cikin sharadin adamin da za a yi ko na ƙarshe waje alukalami fi fi fi zan sanya zance na a cikin bakin la ko anil hawa bai magana akan abin da yake so magana kullum in ka ga magana Allah ne ya faɗi kaga ko a saurata yana nuna alqur'ani zan sha ne hadisi ma zancen Allah ne wahayi ta ɗan alaƙa to an yi asara ya ta haɗe duniya wa ukhra mutawatir ne wannan duk al'umman da aka aiko an san annabi Muhammadu bai magana kan sauransa wannan littafi an bashi shi a dunkule amma abin da ke fita daga bakinsa na sharhin littafin duka maganan Allah ne shi sai ke wallahi wannan bakin da gani ina nuna bakinsa ba abin da zai fito daga cikin sa sai gaskiya kin magana shi gaskiya ne ke sallallahu alaihi wasallam saboda haka nan maganan shi maganan Allah ne kyau saboda haka wahayi iri ne akwai wahayin alqur'an akwai wahayi na sunna na hadisin sa saboda haka nan zan sanya zance na a cikin sa sai ka duba kuma in ka je ka duba abun mamaki fa inda aka samu wannan magana babu hadisi da yahudi ne ya faɗi kawai ya san qur'ani a kwamfuta ta da ya ke daidai wani wuri bai rusa wani wuri saboda ka nan shine gaskiya amma da yazo ta idawa cikin hadisi sai ga nan na rusa nan saboda ka nan ya gano shi ta ne saboda kanan qur'ani ne musuluncin gaskiya sai ko Allah ya tsine ma Allah wadaran ka kar wanda wanda zaka dauki ilimin gari shi ne zuri shi zai kanta da kai addini ka dauki tarihin babu hadisi dukkan ma waiwa ya fara faɗi ko da mutum ya kasashen laraba bi tarihin uwarshi da ubanshi ka dinga bin silsila sai ka bi daga waje tsallaku a galabe mu muna ɗauka abu a kasuwa ne kila ka ji abu a kafa kawai ka ɗauka baka san tarihin wanda ya faɗi maganan ba da kanan wa aja ku duba wa aja alu kalami fi a taurata zan fa zance na a cikin bakin duk abin da zai faɗi magana na ne ba mamaki wani ya ga cewar kila ikino ya karanta wani hadisi annabi ya hana rubuta magana ya rubuta hadisinsa akwai dalili ba kowa ka hana ba ai akwai wanda aka zaba ka ce kai da kai da kai da kai za ku iya bambanci a rubuta wani ku sai da gan shi ma rubuta a karɓe aka kore ka ƙara ganin ka ka rubuta saboda ba zai iya santancewa ba ko ilimi da wanda zai iya sake ilimi da wanda ba zai iya akwai wanda ya fara rubuta jagula zai amma akwai yadda waɗanda suke ƙwararru tun manu Allah na rayu aka ba su izini suka ci gaba da rubuta hadisi to ba a wancan muke magana ba muna da ayoyi ma wanda suka wadatar da mu daga wannan ina fata an fahimta abun mamaki dai ga sun littattafan da aka san maganar shi yasa dole muka zo kai sai ka ga abun in ka tuno wancan abun na bata rai na bata rai to amma muna ma da dalilan mu a alqur'ani muna da dalilan mu a hadisi wanda ba sai mun koma ma wannan littafin ba wa yukallimuhum bi kulli shay'in amara ko biki ya sake fito da magana sarari zai dinga ya masa magana da duk wani abin da zan umarce shi da shi wa man lam yuti kalamahu duk wanda bai bi tsarin da ya zo da shi ba alladhi yatakallamu bihi wanda yake magana da shi fa ana akunul muntaqim ni da kaina zan taimake shi in mai da martani min dalika daga wannan zai zan karya wanda yake magana eh, eh? na ku kenan ya ta kallon eh bismi wanda yake magana da shi da sunana fa ana lumunta muntaqimu min dalika ni zan mai da martani daga wannan to kaga ba a yi wani tsari a duniya wanda aka rubuta wanda ya zo sai da girgiza duniya ya karere ya karfin duniya sai da tsarin addinin musulunci su kadai ne zo sai da buga duk inda rana ta kai sai da tsarin yake wurin yace fa da bishara الثابتة وانا البشر ثبتت في التوراة a ينا نا التوراة اليوم ترجمة سيدة أترجمة على laraci. saboda haka nan kai da jin karatun ba za ka ji larabcin haka ina ɗan juyawa sama sama tashhadu bi nubuwati nabiyina sallallahu alaihi tana shaida da annabtaka annabi ne wa risalatihi da jakadancin sa wa wujubi tiba'ihi da wajibcin masa da'a wa luzumi ta'atihi da dole ne masa biyayya وهي حجة على اليهود wannan wannan ainihin ayan hujja ne akan yahudawa fi tsararru wa in ta'awwaluha wa jahaduha ko da sun karkatar da wannan hujjan sun musanta nafsin kamar yadda ka san ina ne in ma aya ta dame zai ta dauke ta fa qawluhu ta'ala zancen Allah a taurata kan da yake saufa uqimu lahum nabiyyan ne ne kalmar ne yashhadu bila shakki li nubuwatihi wa risalatihi tunda an ce da sannu zamu tayar masu da annabi ko wannan yana hujja akan jakadancin manzon Allah da manzon takansa tunda an ce nabi hatta tauratun nabi take ko سوف أقيم لهم نبيا مثلك نبيا kaga ya nuna saurata ta tabbatar da ba muflihan ba ba da'iyan ba ko ba mujaddidan ba ne nafiyan ita kanta taurata ta tabbatar da jakadancin manzon Allah idin mukhatabu huna huwa Musa alaihi salam wanda ake magana da shi anan annabi Musa ne wa huwa nabiyyun wa rasulun tunda ake tilaka shi ko annabi ne jakada ne wa man kana mithluhu fa huwa nabiyyun wa rasul duk wanda ka kasance irin sa annabi ne jakada sallallahu alaihi karara wannan annabi Muhammadu ne don ba a yi wani mutum da ya taso wanda ya ayi da'awa annabtaka tun annabi Musa alaihi salatu wasallam har zuwa annabi Muhammad wanda ya taso cikin danginsa sai annabi Muhammad wa qawluhu wa aj'alu kalami fi fihi zan sanya zance na a cikin bakinsa la yantabiqu illa ala nabiyina Muhammad baya dacewa akan wani mutum sai akan manzon mu shine kadai lanin tukwanil hawa إن هو إلا وهي يوحى صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي يقرأ كلام الله ويحفظه وهو القرآن الكريم شنو كذلك كراتون شان الله يكي حد تيشي وانك شنو القرآن من البركة وقوله يكلمهم بكل شيء كو زنشان سزي دينجا مجانا دسودة كومي شاهد كذلك شما وتشيدة شدبا إذ النبي تكلم بغيب لم يتكلم به نبي سواه don annabi ya bada labarin abubuwan koye ba a yi wani annabi wanda yi magana da irin su irin annabi Muhammad ba ala sabili misali ka kuma ta kwana na aka bamu labari sai da yi maganan salula sai da yi maganan telefon sai da yi maganan irin rediyoyin nan na zamani wanda har yanzu ba su fara bayyana da yawa ba ta inda ka je kana magana da mutum jikinsa babu rediyo da kafa yake sarrafa radio a cikin takalmin sa yake sarrafa shi yace lokaci zai zo mutum kafarsa ta yi masa shaida cinyarsa ta yi masa shaida wani lokaci sai su haɓai haka suka suka ce sun gaskata in kana qala faƙata sadaka haka taken sa yake cinya za ta yi magana cinya za ta yi ma shaida ya za a cinya ta yi shaida sai yanzu muka ga shaida cinya ko in ilimin mutum na zaune wata rana kwatsam sai ka ji an ritsa kawai yana kai kace kaza kai kace kaza je yaushe ni ban ce ba sai ce wannan murya waye ka rasa yaushe suka samu ta to yana nan zaune kana na a cinye shi sai wani lokaci zai zo mutum dinga magana da gulala shi sai ga gulala ta bayyana mutum kunno gulala ta cikin daki ta ina ne ta ina ne ta ina ne mai kama da ita waya kana a kan gadonka sai ka ji wannan ya zunguri nan wannan ya zunguri nan sai ka ji kun kama hira da wani kaga wannan ba wanda ya bada labarin gaibi yace lokaci zai zo mutum zai hau sirdi sai kai masallaci akumari ya hau kan akumarin sa tsere sai kai shi kofa masallaci dire sai ka shin ka duba kofa masallaci ga akumari nan da kanshi ke tafiya sirdi ne shi kadai ko yana shiga ya zumburi na ya zumburi na sai ga har mutane yake diba ga mutane yake kwasa ce kai hauta nan kai hauta nan ce a ah, duk zai iya ɗaukar mace kwarai har sirri akwai sirrin da ke tashi sama tun da bada labarin da ya ce zai dinga birar da mutane a kofa kaba a kaba ya bada labarin gaibobi da yawa wannan kaɗan ne ta baki masu iya magana ainihin zaidun ne min dan gurbi ne daga ainihin malalai zancen manzon Allah abubuwan gaibi da ya ba da labari ya ba da labari kana nan kana nan wata rasa ga kwatsam ya auku sauran waɗanda ba su auku ba da ma ce a ƙarshen zamani suna nan za su zo to saboda haka nan idan akhbara bi ba'd ma kana annabi ya ba da labarin sashin abunda da ya kasance wa ma yakunu da abun da yake kasancewa ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama kai in alqur'ani ya bar mutum sunnan manzo Allah ta bar mutum yayi asarar labari wallahi shi yi asara shi yi asara don duk abin da ka karanta ka tsaya ka fahimce shi kana nan sai ga wata rana ya zo ya wuce ka waje a fi taurati ma nasu ga wata ayan da ta zo a cikin taurata ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka mubashiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiyina anta abdi wa rasuli سميتك المتوكل ليس بفذ ولا غليظ ولا سخاط في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة الاوجاع بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما wa kuluban gulfa wannan karar za ka kise kawai annabi Muhammad ake nufi ko ba shaki cewar ya kai ya ayyuhan nabiyyu cewar ya kai sifan annabin kashe ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai manzo inna arsalnaka mubashiran wa nadhira mu ne muka aiko ka mai albishiri da gargadi annabi na yawa mutane albishiri da aljanna ga duk wanda yi wa Allah da'a ya yi wa manzon Allah da'a wa nadira mai gargaɗi ga duk wanda ya saba duk wanda ya saki addinin musulunci daidai da gashi tsawon gashi za ga Allah ya karya shi sai Allah ya bashi da dubararsa in dai ka san wannan mas'ala Allah ne ya faɗi ko manzon Allah ne ya zo da ita kana sakinta da kiftawan ido za ka ga bala'in da za ka faɗa cikinsa wa hirzan lil ummiyina garkuwa ga waɗanda ba su da shari'a saboda waɗanda ba sauka musu da shari'a ba suka daɗe babu shari'a wannan manzo zai kasance garkuwa gare su ka duba yadda ya zama garkuwan talakawa hatta yan gurgudu da Allah ya tsinewa sai da suka fake suka laɓaɓo suka shigo musulunci suna cewa ai annabi Muhammad shine shugaban su wai tunda shi annabi yana kare talakawa ne mm. Allah ya bi sama qalu annabi muhammadu bai ce zai kwace dukiyar masu arziki ba yana tafiya da kowa da kowa yana tafiya da mai arziki yana tafiya da talaka yana tafiya da mai hali yana zama da kowane mutum a cikin majalisarsa ba abun da babu ba kamar yadda su suke da'awa ba garkuwan talakawa ke manzon Allah addinin musulunci ita ce kaɗai mafakar talakawa anta abdi haka aka ce manzon Allah kai bawa na ne ko sai alhamdulillah ladai asa ko ladai asara bi abdihi kaga dama ce masa abdi kai bawa na ne wa rasuli na da tukal mutawakkil in ji Allah ce na yi ma suna mai yawan dogaro ga Allah laisa bi faddin wanda baya hayaniya faddu wato kaushin rai wala galizin kun tsanantawa fad wato ilimi kama karya din kaushin rai mutum ne layi mai tafshi don haka nan mutane suka kewaye shi ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك saboda rahamar Allah ai Allah ya shi mai laushi mai sakin jiki ga ainihin talakawa inda ina da kaushin da sun watsa daga kusa da shi wani fa kawai zo ya same shi kawai da ya gan shi da mukan shi ya shaƙe shi ya girgiza ita ya Muhammad ga arziki barkatai ka sa bani ya sake shi sai ga gwadannan ya yanka wuyan manzon Allah ma'ana ainihin ya yi yanka shi jini na zuwa sai bawan Allah ka duba abin da ka yi amma yanzu sai in dama tukuna ko sai aiki sa su aiki sai koma gefe yana ce ai sai kai kai haƙuri kai haƙuri kai afuwa shi ke na maza Allah bai ƙara ba sai murmushi a lokacin na cikin sojojinsa ba wanda ka duba in ana magana sa a yakin a yakin da yake da sulhun hudaybiya kwanan da muka gama ta inda alwala in yi alwala in yi kaki in yi kaki kawai duk wanda ke gefensa ya shirya duk inda ya jefa shi hannun wani zai sauka to amma kuma wani har gashi ya zo har ya jari gashi ta yanka shi wuri akwai inda ake sa tsaron akwai inda ake barin tsaron kenan wannan ke nuna tsarin musulunci tsari ne kammalalle inda ake bukatar tsaro a sa tsaro inda babu tsaro me na sa tsaro likulli makanin maqal ranar ya zama likulli makanin amalu ko na wuri daidai aikin da za a wurin saboda haka nan ba mai kawai mai sauki ne na haka ya eh, kyale shi ya sa ya ɗebi buhuna aka sai da aka loda raƙumin sa kaya na ke sa ka lafiya saboda haka nan haka yake tun a taurata aka bada labari bai da irin wannan kaushi bai zan cewa ainihin za a zauna a gaban shi sai an durƙusar da mutum sai ya sunkuya sai ya rufe ido wani ma ya zo zai gaisa da shi kafin ya mika hannu ya fara kyarma ya ce kai Allah ka huta kanka ni mutum ne in ba sarki ba ne yake ce mama ta takan ciki ne saboda ka ka kwantar da hankalinka ka saki jikinka wajen mutum dan uwanka ka zo in dai kana da gaskiya saki jikinka gaban manzon Allah babu wani abu illa Allah ba shi kwarjin daga nesa in ka doso shi zaka iske kai abin da ban tsoro za ka dinga neman da Allah a yi magana da shi ina son magana da shi sai ka zo ma kusa tukuna ka ga ai kai kana da ma da iko sama da kowa a wurinsa wala sahabin fil aswati baya hayaniya a kasuwanni saboda kana masu hayaniya ana bukatan al'umma su kasance nitse shiru kamar misalin irin yadda ake kamantawa sai a ƙara dubawa a ƙara matsawa a samu cikakken da tsura duk inda taron musulmai suke kamar babu kowa na daukan umarni illa ya kacin an ce ai kaza kawai a waye gari a rasa wai yaushe aka ga mutane su yaushe suka zama wannan darasin yaushe aka fadakar da su ba a maimaita ba sanarwa ba a zan in aka faɗi sau ɗaya an gaba a musulmai saboda don kowa na nutse kowa ya ji abin da aka ce ba a zan ana ta maimaitawa hatta fita daga cikin kwakwalen mutane saboda kana baya hayaniya a kasuwa ولا يدفع السيئة بالسيئة بايا راما ممونة دا ممونة أفوايك ولكن يعفو ويصفى ويغفر صلى الله عليه وسلم هكا يكي إكا ما إكن يعفو ييرنغمي يكودك يرفع سيدي ولكن يقبضه ولم يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجة Allah ta'ala ba zai karɓe shi ba har sai ya tsayar da aƙida karkatatta nan tarihin abubakar kawai za ku ku da inda ya dinga shiga yana fita duk inda isa ido zai gabatan gumaka ne duk inda duba duniya gaba ɗaya ta halaka sa haka suke ya tafi cikin ainihin banu isra'ila wato allu kitabi duk haka suke duk inda ya zagaya duniya bata ake gani saboda haka nan amma wannan manzon zai zo sai ya maido da ɗan adam ala siratin mustaqim Allah bai karɓan ransa sai an dawo daidai kan addini da an ya kulu duka su dinga ce la ilaha illallah babu abun bautawa gaskiya sai Allah fayan fatihu bihi a ayyunan na umyan Allah ta'ala zai buɗe idanuwa makafi da manzon Allah za a wayarwa wata ƙabila ikai da can ba su san komai ba za su waye gari su ne masu ilimin duniya wa adanan summan da kunnuwa mai waɗanda ba su jin magana kowa ya san tarihi larabawa waɗanda kowa na ji da kansa za ka iske ga gida da gida amma ba a shiri kowa gafa kawai sau da kana amma za a gare su koma masu ladabi masu biyayya kuma irin yadda muke zaune a yamutsatsin nan a warwatsin nan wallahi da za mu koma musulunci gaba da za mu ittifaki mu zama abu guda ɗaya babu illar abin da ke cutar mu san rai san rai shine babban dodo babban gunki da ake bautawa ya fi kowane gunki hatsari wa kuluban gulfan da ainihin zukata kullalu saboda haka nan wannan shine abin da ke cikin wannan tauratan to waje a fiha aidan ya sake zuwa da a cikin tauratan hum a garu ne da ghairillah wato su banu isra'ila kenan sun kawo min farmaki da bautan wani Allah Allah ke cewa sun kawo min hari ma'ana sun sanya min kishiya a duniya sun sanya gunki wa agdabuni bi sun bata min rai da abubuwan bauta su na ƙarya ko ibara haka ibara su take wa ana ghayruhum bi ghairi sha'bi ni kuma zan kai musu farmaki ba da kabilan su ba za a shirya wata kabila ta kwace musu mulki wa bi sha'bin jahilin gudubuhum da al'umma jahilai waɗanda ba su da littafi da su zan bata musu ne tun da su suna da littafi suka saki littafin to don haka nan zan sallaka musu wata al'umma wanda suke da can ba su da littafi in ba su littafi su zo su bi Allah su zo su murƙushe su to kaga da cewa sha'abin jahilin ai an san annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam al'umma larawa ne fa qawluhu zancen Allah da ce bi sha'abin jahilin da al'umma jahilai sarihun fi annahu sha'ab al-arabi qarar al'umma ne larabawa kai amma dai masu surutun nan mata ba ku jin kunya a ce ga maza sun yi tsit kamar babu ko ko ku surutun ku yankewa su can ciki suna kuka ɗan uwansu suna kuka ta su ma ba su ganewa saboda surutu masu surutu sarihun fi annahu sha'ab al-arabi qarara wannan al'umma larabawa ne ita huwa sha'abul jahil don su ne kabilan da ba su da littafi ake ce musu al'umma jahilai kabla bi'ithatihi sallallahu alaihi wasallam wannan suna jahilai kafin aiko manzon Allah amma bayan aiko manzon Allah shikenan daga nan jahilci ya gushe musu hatta innal yahuda kanu yusammuna al-araba bil ummiyina har ta kai yahudawa kan kira larabawa da al'umma ummiyai wa'inda suke ba su da littafin da suke bi ta kamaimai kama ja a fiha kazalika kamar da yadda yazo cikin tauratan kai ya kawai ya rawata ka hujjoji a tauratan qawluhu fala yazulu al-qadibu min yahuza wal mudabbiru min fakhrihi hatta yaji alladhi lahu al-kull wa iyyahu tantadhiru al-umam fala yazulu al-qadib sandan mulki ba zai gushe ba min yahuza daga yahuza ana nufin ainihin za a dinga samun mai sarauta bayan sarauta min wannan ya mutu wannan ya tashi annabi zai ta zuwa ta wannan gidan yahuza ɗaya daga cikin asibatun ɗin sha wal mudabbir min fakhrihi mai tafiyarwa kamar a ce mai duniya mai sarauta zai yi ta zuwa ta tsatsunsa hatta ya ji allazi lahul kulli har ta yadda mai duka zai zo wa iyahu tun tazarul umamu al'ummu gare shi suke jira shi wannan mai duka to ka zama waye mai duka annabi muhammad sai na ka aiko shi ka fatan lin nasi ko ka fatan lil khalqi faman zalladhi intazarathu al umamu siwa sayyidina muhammadin sallallahu alaihi babu wani wanda al'umma suka dinga jira gaba ɗayan al'ummu in ba annabi muhammad ba shi kaɗai ne wala siyama yahudu musamman yahudawa faqad kanu aktharan nas intizaran la sun fi kowa yawan sararo gare shi har hijira suka dinga yi daga kasansu su sun san wurin kauran shi sun san inda za a aiko shi suka yi maza suka yi cincirin da inda zai yi kaura kaga wannan kamar ilimi suka yi amfani da shi maimakon inda zai tashi inda za a aiko shi ɗin sun san ba nan zai tabbata ba cibiyar inda yake nan suka koma suka cincirin da aure sai dai bakin ciki yana musu imani hasada bi itirafatihim da amsar su asariha ta karara ai sa ke la'anta su in kan lura da suratul baqara duk inda an yi tafiya tafiya zaka ji an ce bani isra'ila ya bani isra'ila ya bani isra'ila dan sun fi kowa sani saboda haka nan ko Allah ya dinga la'antar su ya dinga la'antar su duk ma mutumin kirki ke la'antar su saboda sun sani sun take sani ya arifuna kama ya abana ko. ولكن الحسد هو الذي حرمهم الإيمان به واتباعه سيدي انت كي حسد موغن شيوري حسد كي تحنا مسو إيماني دا منظوم الله واتباعه دي مسد قال تعالى في سورة البقرة الله تعالى كيف يا سورة البقرة وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين wa kanu min qabl haka ta kasance kafin aiko manzon Allah yastaftihuna ala alladhina kafaru suna neman nasara akan waɗanda suka kafirta da manzon Allah suna roƙon Allah ana ta yaƙi tsakaninsu da mushrikai suna ta roƙon Allah in manzon ƙarshe ya zo ka da su a cikin mu saboda sun san manzon duk wanda ya kara da shi ainihin sai ya kwantar da shi suke ta roƙon Allah Allah ya kawo wannan manzo falamma ja'ahum yayin da aka aiko wannan manzo kuwa ma arafa abinda suka sanin ya zo musu din kafaru bi sai suka fandare suka kafirce da shi Allah ce fa lanatullahi alal kafir ka Allah ya tsine kafiri ya kafir yayi asara ka duba har kwanan yau basu daina ainihin kulle kulle ba akan musulunci yanzu ne ma suka baza tarko suke su sai sun ga bayan musulunci suratul baqara ayat 89 kama jaa fil injil كما يبدا البشارات التاليه albishirori suka zo a injil tunda dama ya ce tauratu da في تلك الأيام جاء يوحنا المئدان مئمدان يكرس في برية اليهود قائلا أتكن وإن قانوكا جاء يوحنا يوحنا يزو المئمدان يكرز ينا وأسي ينا فتكد جماعة في برية اليهود أكسن يهودا ga abin da yake cewa tubu لأنه qad iktaraba malakutu samawati yake cewa yahudawa ku ta faɗi wa banu isra'ila kun ga banu isra'ila ku koma ga Allah shine ma'ana tubu li'annahu qad iktaraba malakutu samawati sarautan sama ya kusa zuwa wannan magana ce ƙarar alƙur'ani ya kusa zuwa shari'ar musulunci ta kusa zuwa sun riga sun san gaskiya kuma wannan magana tana a cikin littafin su don in wannan shari'a ta zo wannan alƙur'anin ya zo zai soke duk wata shari'a da take bayan ƙasa duk wata shari'a da take bayan ƙasa ruɗu ne sokakkiya ce kowa ya rubuta ta daga kowace ƙasa ta zo ƙarya ce shirme ne kuma amma sarauta ta gaskiya tana nan cikin alkur'ani ma'ana tsarin mulki na gaskiya kaga nan tsarin mulki shine malakutu samawati don ba a yi wani mutum da ya mallaki duniya da tsarin Allah ba sai manzon Allah shi kaɗai ne ya mallake duniya da tsarin mulki wanda duk abin da ake bukata za a same shi karar Allah kala Rasulullah sai musulunci saboda haka nan fa abaz zalimuna illa kafara mabiyata suka ki sai kafice masa fa qawluhu qad iqtaraba malakutus samawati zancen wannan yohanna cewa sarauta sama ya kusa zuwa isharatun ila muhammad sallallahu alaihi ishara ne zuwa ga manzon Allah kama huwa bisharatun bi qurbi bi'athatihi kama yadda yake albishiri ne da kusancin aiko shi iz huwa alladhi malaka wa hakama bi qanunis samaa dan manzon Allah ne kadai yayi mulki ya gudanar da gwamnati da tsarin Allah da haka ake kai shari'a musulunci tsari ne rabbani duka shari'o'i ba rabbanai ne ba amma tsarin Allah tsarin musulunci shine rabbani na biyu kaddama lahum masalan akhar qa'ila shi dai yohanna ya gabatar musu da wani tsarin yana cewa يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها wazara a في عقله وهي أصغر جميع البذور ولكن متى نمت فهي أكبر البقول sarautan sama ta yi kama da ƙwayan komayya za ka ce saboda kalmomi ne na su sarautan sama mana tsarin musulunci ya yi kama da ƙwama ƙwaya mutum ne zai musulunta kafin a jima ya samo ɗaya can da kyar ya samo ɗaya nan da kyar ya samo ɗaya can da kyar sai ga sun sha tauri sun yi masallaci kafin a sai su ƙara yawa kullum za ka iske sauran addinai suna ta zuwa ciki don adalcin da ke ciki saboda gaskiyar da take ciki rashin bin musulunci ne yasa musulunci yanzu ma ya tsaya inda musulmai suna yin musulunci ta tabiqan a aqida ta tabiqan a adabu ta tabiqan a akhlaqu ta tabiqan a ibadatu ta tabiqan a mu'amalatu har yanzu da duniya duk sun ɗauki musulunci matsalar da ake samu ana samun ne akwai masu ainihin kafa angulo a tene ne su zo su yi wa musulunci shiga bultu su yi ta bata abin suke batawa saboda kana abin ya yi kama da kwaya komariya wato sarautan sama mana tsarin musulunci ya yi kama da kwaya komariya yan mutane ne kaɗan za su safara kafin a jima sai ka ga an yi gangan ko an taru a kaza ha sanu ita ƙwayar komariya wanda ɗan adam ya ɗauke ta wazara a ya shuka ta fi haƙali a lambunsa wa hiya jami'il budur ta fi kankanci daga dukkan iri don da san ƙwayan komariya irin cewa dokin nan yar ƙanƙan ce sai ka da kaske za ka ganta amma da za ka kwashe ta ka shuka gonanka wani lokacin an ce ka shiga ba ka shiga saboda sai kana lura don gudun kila wani abu ya je ya lada ciki duk ta daga sama walakin mata namat amma duk lokacin da ta girma fahiyya akbarul buqo'i ita ta fi dukkan ainihin ƙwayoyi girma ta fi ainihin mafin kusa ƙasa girma ta fi dukkan mafin kusa ƙasa girma fa hadhihi ibara wannan ibaran fil injili tana nan cikin injila hiya ainu ma zakarahu ta'ala fil qur'anil karim yawa adam shine asalin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace shi cikin alqur'ani shi wannan ibara ta injila ba na cewar ainihin salatan sama ta yi kama da kwayan komariya wanda mutum ya dauke ta shuka ta ga ta yar kankanuwa kafin a jima ga ainihin ta haɓaka idan kala ta'ala don Allah cewa ce a cikin alqur'ani wa mathaluhum fil injili kazar'in أخرج شطاه فعازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يؤجب الزراء ليغيظ بهم الكفر ومثله مثال صحب من الله هو مثال مسلمي في الإنجيل أتن للتاف إنجيل يدسك أربوتي كذا أنا نسيني نسمع كذا إن تمكر شوكاتي akharaja shata'ahu da ifitar da karmaminsa ifitar da karmamin fa azarhu karmamin yake taimakon shi ba ka za ga masara ta fitar da karmaminta ba ko iska za duk iska da zan yi ka faka faka faka yana nan yana rike da karan inda iska ta yi ta yi sai za ta yi ya dungura da kasa yana daga zai ga ya sake tashi haka na yake rike da aini yake taimakon wannan karan da babu wannan ka shi wannan karmamin da wani abin da Allah ke nufi da shi da gani ba ko da mutum ne zai tsallaka wani wuri dole zai daga hannun shi haka haka yake yana haka za ka kai haka kai haka da haka ka tsallaki Allah da iko yake ina fi zalika la ibra inna fi zalika la ibra za ga mutum ina bin dan ina ina bin siririyar gada don ka zaka bi siririyar gada in dai ka tafi tinkin tinkin tinkin zaka ko wulla ciki amma daga inda ka buɗa abin nan ɗinsa eh eh, eh ina buɗawa haka zaka iske kana tafiya kan dan siririn kafa ko sai ka bi ka wuce ɗan ka daɗe kana yi inda ke kai gangaci kama da shi a cikin naka saboda haka nan haka misali su a cikin injila an kazar in akhraja shata'ahu kamar shuka ta fitar da kalmaminsa kalmaminsa shine shata'a tsirin ya fitar da kalmaminsa zaka ya babbake haka fa'azara yake taimakon asalin tsirin fastaghalasa karan ya kauri fastawa ya tsaya daidai ala sauke a kan ƙauyensa ya ji ina burge manoma duk mai wa'azi duk mai da'awa ne ga tsarin da'awa ta musulunci ya burge shi ba gani ba za ka iske lokaci fastoci masu imani rabaran masu imani in da wani littafi na musulunci kuskure faɗa na sai nazari nazari wata rana sai gan shi a masallaci je kai zan bi ku me yasa ke tsari ya gani dan kanshi wani yakan musulunta ce ya gode Allah da ya fara karanta musulunci kafin musulmai don da halin musulman yau ya duba ya gani bai shiga musulunci saboda haka nan da shigowa sa sai ka ja fara mutane wali don me ya ga tsari tsarin ya burge muna da tsari kai dai babu rijal babu ma'aikata babu masu aiki sai dai maciya subhanallah inda za a bi tsarin musulunci ma da ɗan lokaci kankani za a gama da duniyan nan ɗan shekaru na ce ɗan lokaci kankani ba a awanni ba ɗan shekaru za a yi fata-fata da kafirki aisha ba sa son su ji labari an ce za a dawo kan addini madarasa wancan addini da aka yi zamanin manzon Allah da zamanin sahabbai kahiran duniya ba su kaunan haka ko ku shi yake yace in dai musulunci za a yi na wannan zamanin ku ci gaba da amma in dai wancan musulunci za a yi na zamanin manzon Allah ba za mu yi ba duk inda suka bayyana sai mun kai musu farmaki sai zai kun dade ba ku kai ba Yau yu'jizu zura yana burge manoma wannan shuka kamar yadda yakan burge duk wani mai da'awa nan take sai da'awa cikin musulunci da ya gaza bihim al-kuffar Allah ya haka ne don ya fata wa kafirai rai da su da ya gaza al-kuffar bihim kenan don ya firgita kafirai da wa'annan sahabban din da wa'annan musulman da suka rike addini shi isa ana ke cewa duk wanda ke wannan magana ana magana ne tun farko sahabban manzon Allah don su ne farko wanda ayan ta fara tabbata a kansu shi isa ake cewa duk wanda ji haushin sahabi ko ice sahabi kaza ya yi kuskure sahabi kaza ne kafiri ne wannan shine maganan imamu malik rahimahullahu in kana bukatan ganin maganan za ka ganta a tafsirai daban alal kalli ka duba qurtubi za ga maganan imamu malik in tafsirul qurtubi ko ka duba asarimul masalulu ala shatimin rasul za ga maganan filla filla amma dai mutum ɗaya faɗi maganan imamu malik rahimahullahu wanda duk ijiyawashin wani mutum ko a yake jin ƙanƙanin wani mutum daga cikin sabon manzon Allah wannan mutum kafiri ne ko ya faɗi ko bai faɗi ba a wurin Allah dai kafiri ne tunda Allah ya ce a wannan aya ibnu taymiya ma ya huta da yake ce domin Allah ya ce ne yujizu bihimul kuffar kafiri ne ke jin haushin sabon manzon Allah al-fatahi al fatah aya ta 29 al-muradu min zalika muhammad wa ashabu abun nufi daga wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sai wata hujjan a cikin inji an taliku li anni illam an talik lam ya bara kari fa amma in intalaqtu arsaltuhu ilaykum fa idza jaa dhaka yubdhu al'alam ala khati'atihi idan an talik ibara ce ta ainihin bible zaka ji ta haka don duro an talik ku zan tafi kasa ka zaka ji ibara saboda rubutu in sha'i ne ba ainihin sauka kace daga Allah ba su suka ba da ibarar da kansu la'anni illam an talik don in ban tafi ba lam ya atikun mun bara qalib muhammad wanda ake yawan yabo ba zai zo muku ba wanda kowa da kwana yaban shi shine malam bara qalib wanda ake yawan yaban shi wanda kowa da kowa na yaba masa fa amma in talaktu amma in na tafi arsaltuhu ilaikum za a aiko shi zuwa gare ku fa'iza ja'a in wannan na ƙarshe ya zo bara kalid ya zo za ka yi wabda alam zai zargi duniya ala khatiyati akan kuskuren su mun gode wa Allah da karanta tarihin abubakar kaga tarihin abubakar ne da ga duniyar gaba ta dulmuye an gano ana cikin halaka illa waye zai fidda mutane shine kawai ba sani ba saboda kanan kwatsam sai ga manzo Allah fitar da mutane shine wanda yake duk duniya suna cikin bata sai wanda zai bi shi shine wannan ne mutane ba su gane asirin musulunci da ya sa ya zauna bai rugujewa don bai haɗa kai da kowa shi bai ma sannu sannu a'a akwai masu kyawai wai mutum ya dawo a bashi da kafircinsa a'a in ka gane in dai aya ta zo ta yi magana manzo Allah ya magana bi za ka yi ba wai lalashin ka ake ba Allah ne zai tsara ya baka ba kai za ka tsara wa Allah ya baka ka bi ba ba ba gani ba an yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aini aka ce taqifawa duka za su musulunta amma ya ba wa taqifawa sati ɗaya gunkin su a ba wa gunki yace a'a in dai kun musulunta a yau za a rusa shi suka ce to kwana biyu ce ko kwana biyu a yanzu haka din nan kun kada musulunci a rushe sunan shi yake kafin ma ku rusa shi saboda haka na musulunci ba a yi ma sannu sannu ba wai lalashin ka ke ba ka sani a matsayinka abdu mamdo la takadu musulunci ba demokratiya ne ba da za ce in kana so ka bi in ba ka so ka bari a a iya hakuri da kai ba musulunci ake haka ba in ka ga an ce ma in ka ga dama kai kaza in ka ga dama kai kaza kila mu'amala ce kuma akai sabani akai amma ba ainihin abin da shafi bangaren aiki ba na ibada in da aiki ne qata'an dole kai mutane da dama wai akan ce kamar misalin ga kaddara wanda aka je suna cewa kila ko mata ai ana abin ya ce to yanzu abin da za a yi sai a kyale su sannu sannu su zo su zauna babu niqabi lokacin da suka gane sa bi niqabin a ah, sai ka zauna gida ma kana li mu'minin wala mu'minati idza qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyara baiwa ga wanda imani da Allah namiji ko mace idan Allah ya yanke doka ko manzonsa ya yanke doka yanzu zaka zaba bi kawai zaka yi illa in kana bukata a ganda kai ga littattafai nan barkatai kaza shi kaza ga aya ya ayyuhan nabiyyu kun li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yadnina alaihinna min jalabibihinna duk tafsirin ne maka jam'i tafsirin da ake so ka je ka duba tafsirin ta zai nuna maka ko rufe fiska duk tafsiri kawai da ko daga rajul azhan zuwa jallalai ne zuwa sawi zuwa waye zuwa ibnu kathir duk tafsirin da ka sani ka dauko ka dubi fassaran wannan tafsirin wannan ayan zai warkar da kai saboda nan wannan ba a yi sabani a kai ba da za a ce za a rarashe ka a matsayin ka na musulmi wanda aka haifa cikin musulunci ba a ragan maka nan na kawo misali ne da wannan saboda kila su suka tashi za su yi aiki da mun din don haka kowace mas'ala haka take mas'alar da ake bari sannu sannu kila la Allah mu'amala ne ko kuma abin da mutane suke yi ba shi ne yafi ba akwai wanda dai yafi shi to za ka dauke mutane daga abin da aka fi zuwa ga abin da yafi to shine za ka bi su sannu sannu amma abin da yake katsi shi kenan wannan ba abin ka sannu sannu kata an dole yi za ka yi a matsayin ka na abdu mallo la ya kadiru ala shai saboda kana zai zargi duniya gaba daya alaysat hadhihi aljumla min al-injil sarihatan min at-tabshir bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam shi yanzu wannan jumla daga injila bata kasance karara na yin albishiri da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bala man huwa al-barqali wai barqali din in lam yakun muhammadan ba muhammadu ba waye yazo duk duniya ke yaban shi ko nan ka kumanta tarbiya arne ne fa shugaban jami'a professor yace kai duniya ga baki ɗaya sun gode wa Allah da Allah sa annabi mutum ne annabi Muhammad ya cancanci duk duniya su taru su ba shi jagoranci yan dan adam daga wahala annabi ne mai wannan magana saboda haka nan wa man huwa alladhi wabbaka al'alam waye zargi duniya ala khati'atihi sai wa ba shi ba wanda bai hada kai da kowa ba da aka matsa masa akan addini shi qul la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'buduna ma a'budu a ƙarshen sha tale tale lakum dinukum wa dini wannan shi ya janyo asirin da ya sanya addinin musulunci bai jagule ba bai da bukatan haɗin kai da kowanne mutum in za ka bi shi ka zo ka bi shi in al'ada ka za ka bi sauka lafiya ka yi al'ada in kuma shirin za ka yi dole kai shi duka إذ هو الذي بعث والعالم يصبح في بحور الفساد والشرور don annabi ne aka aiko duniya bi akmaliha tana iyo cikin tekun fasadi tekun sharri tekun wahala tekun talauci wal wasaniyatu dharibatun atnabaha hatta fi ahli alkitabi bautan gumaka sun kai kololuwansu har cikin ma'abuta littafi yahudu da nasara bautan gumaka ake mun gani a cikin khulafa wa man huwa alladhi jaa ba'da raf'i isa yad'u ila allah rabbis samawati wal ardi ghayra muhammadin sallallahu alaihi wasallam waye wannan wanda yazo bayan dauke annabi isa yana yin kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ubangijin samai da kafa in ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad ne wanda yazo to wa'annan su ne dalilai da suka zo taurata da suka zo a injil kenan imani da annabi muhammad duniya gaba ɗaya bai akmaliha da addinai duka da zaune gari ban zama sun tabbatar da imanin annabcin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi ƙarshe har sai duniya sun koma bautan allah minna aljama na addini da ya lalace kamar misalin kaga addini ibrahim ya lalace kaga addinin annabi isa ya lalace addinin annabi musa ya lalace kaga ai duk addinin guda ɗaya ne abinda annabi musa ya shine abinda ibrahim ya yi abinda annabi ibrahim ya yi shine abinda isma'il ya yi shine addinin ne annabi isa duk ya lalace addini a duniya da ya lalace din nan annabi muhammadu ba zai bar duniya ba duka sai an miƙe an bi a wannan kisa na allah kashi da tarihin abubakar ina tsammanin cewa kai ya fassara mai kalmomin nan وأحلت للمناعم تبين بن ma'ana an أحلت min الغنائم معنى أن ganima ita ce dukiyar da dukiyar kafirai waɗanda aka faɗa da su suka gudu suka bata to saboda kanana ce mata ganima to annabi muhammadu ne kadai aka halatta masa ganima shine ko a wancan lokacin na ce kafin annabi muhammad idan annabi ya yi yaƙi ya kama garin aka ruguza dukkan gumakan garin dukiyar tara ta ake wuta ce za ta zo daga sama ta cinye amma a musulmai ne aka halatta musu su ce wannan ganima har na dan faɗo kaɗan yadda za a raba ta ɗaya bisa biyar za a ba wa gwamnati hudu bisa biyar shine wanda za a raba shi a tsakanin mayaka domin sojojin musulunci mafi yawancinsu a wancan lokaci na farko duk tsawo ne yan sa kai ne ba an ɗauke su na dindindin ne ba saboda kana wannan kenan wannan kuma hatta yuqimal millatal auja ku har ainihin ya tsayar da addini da ya karkace ma'ana addinin wannan zamanin ya karkace in ka je ka samu masu bin annabi musa banu isra'ila bautan gumaka suke masu bin annabi isa bautan gumaka suke masu bin annabi ibrahim bautan gumaka suke addini a duniya duka inda ka kama da ne shi a wannan lokacin din to wannan annabi ba zai bar duniya ba har sai ya daidaita wannan addini dukkan mutane sun dawo suna la ilaha illallah annabin na lokacin rasulullah to saboda kana wannan shine miƙar da addini shine na kan dauki wannan magana in liƙa ta da tarihin abubakar ku duba inda bakar ya shiga na ya gana bautan gumaka ya gano addini annabi ibrahim shine gaskiya to amma wa zai jagoranci mutane akan addini ibrahim din to wannan annabin in ya zo sai ya dawo da mutane kan da ibrahim wannan yake cewa mara ina son don Allah ki yi mani bayani kan kan ahmadiyya da kuma aqidar da kuma abubuwan da suka saba ma al'ummar musulmi da kuma yi mana bayanin littafi da zai sami cikakkiyar aqidar ku da kuma hukuncin da malaman sunna suka ba su assalamu alaikum to ba lalle fa kam kai magana wannan ai abu ne gaba daya to alhamdulillah ah, ahmadiyya alal aƙalli zan tuno abu guda ɗaya da ya nuna kafirkin su su sun ce ahmadul gulamu annabi ne bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama har suna cewa duk musulmin da bai yi imani da ahmadul gulamu annabi ne ba kafiri ne suna kwatanta wannan wai shi kaman annabi isa yake a ainihin saƙon annabi a jerin annabawan banu isra'ila to haka amadu gulam yake jere a cikin annabawan musulunci su a wurin su annabi muhammadu ba shine annabin karshe ba sannan suka mayar da ukka ne cewar shine alqibla su sannan bayan nan suka ƙaryata wasu ayoyi suka soke na sokewa sannan a ƙarshe ma sai da kai martaban shi kansa yayi da'awan allantaka saboda haka nan malaman musulunci sun yi ittifaki a kan an zauna a rabita an zauna a ita kanta indiya din ko pakistan malaman na haka sun zauna sun yi ittifaki a kan cewar dan ahmadiyya ko yar ahmadiyya ko aqidan ahmadiyya kafirki ce a littattafan da za a iya zuwa a samu nan wurin wato akwai abubuwan da yawa abubuwan da suka yi na saɓawa shari'a da ainihin irin ma yadda a gano cewar shiryo su aka yi don su zo su birkita addinin musulunci akwai wani littafi na manta sunansa wanda ya ka kawo jerin wa'annan abubuwa na ga zai kai kusan kamar rabin minhajul muslim din nan to amma yanzu ba zan iya tuna sunansa ba amma na tuna duk kusan littafan tauhidi yanzu da aka rubuta na za ka iya samun ainihin wannan ake din alal akalla ina wani yanzu za ka samu ahmadiyya dalla dalla daidai irin yadda ka tambaya mu'assisinka da ainihin suwaye meye garad manufan asfasata da irin da'awan shi da inda aka aike shi da mutuwar shi kila ciwon da ya kashe shi ma nan za ka iya samun sa a almausu'atul muyassara a irin jerin tambayan ka tambayar ta yi kamar da tambaya ce ta ilimi to za ka iya samun a wannan almausu'atul muyassara a titi yadda ka tambaya din haka za ka je ka samu tambayar a haka wannan yake karin bayani mala akan teku Tetu jawami'ul kalimi an bani dunkulallun kalmomi ma'ana manzon Allah ya iya dunkule magana misalin ka dubi akwai wani wanda zai tambaye shi yake cewa ka gaya min wani zance wanda zan yi riko da shi a addinin Allah wanda ni ba zan koma tambayan wani mutum bayan ka ba saboda kana yace ka ce amantu billahi sun mastaqim ka ce na yi imani da Allah sannan ka tsaya a haka tsayin daka ma'ana ka rungumi addinin musulunci ka tsaya akan musulunci ai kaga ba abin da bai shigo ciki ba in an ce za ka yi littafi ka yi sharhin amantu billahi sun mastakin tun kana rubutu sai ka kaga ka daina rubutun din saboda faɗin kalmar ne to ire-iren waɗannan kalmomi ciki suke a maganar manzon Allah wani yace la ilaha illallah hmm. saboda haka mala ina son ƙarin bayani akan wannan game da gaibun da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sani ma'ana ai shi annabi muhammadu sanar da shi gaibin yake ma'ana ai ba mu ce muka ce kila a karatun ba annabi ya san gaibi ba sai aka ce ya ba da labarin gaibi ko ba haka ba ba ya ce ne ya san gaibi ba yana ba da labarin gaibi da bambanci wanda ibada labari Allah gaya masa kai وفي العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصل اللهم وصل وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين